الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد السلام عليكم أيها الإخوة الكرام ورحمة الله وبركاته آه، cikin dai karatun da muke na insharu salek wanda muna cikin kitabul jinayat ko kuma alƙanunin jina'i ko kuma criminal law a jiya mun fara bayanin eh, kifafi da har yau dai muna ciki faslun wal qisasu bil a'da'i nafs shi ma ramuwa ga gaɓoɓi, jiya mun yi na rayuka yau kuma gaɓa. Ƙafa da ƙafa, hannu da hannu da sauransu shi ma kamar na rai lalata a ta'azirin matala sai dai in abin da ya buwaya ne a samu tamka kada hadu ba'adin basar kamar wanda an ka ɗebe sashen gani to kaga ba a iya kiyasta gwargwaronsa cikin ganin wancan a wutar ko ku sashen ji amma yayi kunne na ya zan ba yaji sosai to bai wa iya gano irin malin da za a wancan don su yi daidai da rashin yi awil kalami ko ko magana an mashi wani rauni wanda harshen sa ba ya magana sosai to irin wannan raunin ba a san gwargwadon yadda za a yi ma wancan ba shi ma magana ta zama daidai da ta wannan auka ko ko ana jin tsoron sirayatahu ko ya kafu ana jin tsoron sirayatahu wato na suwarsa ilan nafsu zuwa gare wanta an mashi bai mutu ba amma ana ji idan aka zo ramawa ga wannan yana yiwa ya mutu galiban galibi ka kafar al'un kamar karewar wuya wancan ya karya ma wancan wuya bai mutu ba to yana yiwa shi da aka na nashi wuya ya mutu wata wata ko kashin bariwai wanda kasusu wannan guda biyu da su da wannan da wannan da aka ɓare suna ko a karya suna to shi ma na wancan an karya bai mutu ba amma yana yiwa idan aka zo karya na wannan ya mutu wasul ko karewar tsara abinda ake ce ma gadon baya da kananci ko kashin da ya taso daga kai zuwa kwankwaso ne sunan shi a'a daga nan zuwa kwankwaso ni sunan shi shi ne tsara ko gadon baya shi ne sul walfakir ko karewar cinya wannan ya karya ma wannan cinya bai mutu ba amma yana yi wa idan aka zo ramawa an ka karya ma wancan cinya ya mutu to duka waɗannan ba za a yi ramuwa ba waɗannan duk da muka yi bayani duk daga Eh, gani da ji da magana da waɗannan waya da ainihin tsara da ƙashin balwarki <clears throat> ba ya ji ma fi min diya to abinda ya eh? waɗannan za su eh. da ya wajaba cikin sanadiyya shi za a bayar fi malin jani cikin dukiya wannan wanda ya karya waɗannan abubuwan ko wanda ya wannan laifin wata ta'ayyanar mumasalatu kuma in ya ga akwai masala akwai tamka da tamka in ta'ayyana ba a ce a koma in dai abinda aka ɗebe mawancan akwai iri ne ga wannan kuma ana iya ɗebewa babu jin tsoron komi to shi za a yi ba wani magana a ba da ku. wala yi kaga udun da Rai masali ba a yanke gaba saboda wato da wata gaba kama ba a yanke in wani yanke wani hannu to ba za a yanke mai kafa ba ko wani ya yanke ma wani kunni to ba za a cire ma wancan ido ba a'a kunne ya yanke to kunne za a yanke kamar yadda qur'ani ya faɗa mu ma kuma mu ma salatin yasa amma ya yake eh wala yukazu udwan da gai da gai kuma sirri wa ma ta bihi ba mu ma salatun ba da gari mu ma ta yi. wa bi adamihi idan ko ya bai da shi ya ɗebe ma wani shi amma shi ba shi da shi ya uda da ila diyati sai a karkata zuwa ga diya illa al'awara sai dai mai ido ɗaya ya kala'u ainan da ya cire ma wani ido yana da ɗaya amma matsayin biyu suke don ya cire idon wani to za a ba da zaɓi shi wannan ko ya biya biya ko kuma ya ba da gudan a daidai <laughs> shi ne a yi. ai fazilin mumasalata in ya ba akwai mumasala yi sai a ba shi zaɓi bainal kawadi ko dai tun da akwai ɗaya, ko dai ya yi kisasi wa alfi dinarin ko ya biya dinari dubu ya biya biya cikakka don tashi matsayin haka take wa bi gairiha amma in wani ta ne biya ta sai ya biya biya wala yuqtasu bi juruhin ba a yi ramuwa ga raununuka wala kalu ba a biyan diya a tayin da milan sai sai rauni ya idan an maka rauni wanda za a rama ko kuma za a biya diya to ba ba za a yi komai ba sai an je asibiti an warke an gane ko eh sai an warke bayan tara ilan nafsi idan yara da su wajen biya wajen magani sai ya mutu raunin ya yi abin nan ya wuce da rai kutila to sai a kashe wannan wanda ya yi shi amma ba da kasa mace in ya yi yan kwanaki lam yujra ba za a yi mishi raunin ba wa in ta akara in ya jinkirtu ila ma yumkinu istinadul mauti, ila ghairihi idan ya zan yayi jinkirin da ana iya jingina wannan mutuwa zuwa ga wani ciwo daban ba wannan rauni ba fa bil kasamati to ana kashe wanda ya wannan rauni da rasuwar kasama amma in ana ɗauka ce zuwa asibiti kane a kai ya mutu ko ko ya je asibiti babu wani abin nan kawai sai ya mutu to sai a kashe wannan wanda ya shi amma in ya ban ya kwana biyu ko uku yana cin abinci ana zuwa ana gaisayawa ne a alhamdulillah ai na samun sauki ran nan kawai sai mutuwa ta zo ta ɗauki kayanta to sai a ce ba ciwon nan ne ya kashe shi wani ciwo ne saboda haka a shakka ta shigo to ku dangi sai ku sha billahi zai so hamsin cewa ciwon wannan raunin ne ya kashe shi da sannan a je a kashe shi eh an gane ko eh shine fa bilka samati wayan tara ila idan yana su zuwa ga ƙari tufta da afsule sai a yi ƙizafi da tushen ciwon eh, ya ƙaga masa jiki ago da aka yi bata wuce haka ba amma kamin ya warke bai da jikin kwarai abin ya kai faɗin haka to an sai a auna daidai na wannan a yi mishi wanda an kai dandada idan da shi ma irin na wancan ne shi ma ya rufe haka nan in kuma yana da jikin kwarai ya warke wancan ciwo wannan ruɓa ba ta da ba ta da kuɗi ba a biyan ta daidai ciwon da yayin yi shi za a ji masa ba a ce to a auna iyakar faɗin tabon nashi a yi mai kamata ba a yi haka nan daidai faɗin wanda ya mai lokacin da ya tsaga mai to shi za a yi mishi don za a auna kamin a fara binki sai a auna zurfi da tsawo da faɗi to an zo ramuwa sai a sa wuri a sa ali ko biyu a zana <laughs> na a azau a tabga <laughs> shi ne ai an gane ko bayan tara da mitila idan shi ma da an kai mai na su zuwa kamar irin na wancan fa huwa bihi na an dauko kansa an yi mai yi ma wancan nashi ya rube shi ma an mashi nashi ya rube wa in zada idan kuma da an ka zo kayi wukar da an ka zo alama tana da kai kwarai sai ta ɗanyi kayi ta wuce faɗin nan nada fa huwa adarun wannan ya zan banza <laughs> bai cewa a a to an wuce wuri ma a biya ni nan <laughs> eh, wannan ya tafi da banza eh. wa inna ƙasa idan kuma da aka zo yanka sai wukar bata kai daidai fadin inda ake so ta kai ba waje ba arshin na kafi to sai a biya kuɗin ɗan ragin nan da bai yi da kaiwa ba eh shi wancan in an zo wajen ramawa ya wuce ba komai amma idan bai kai daidai na wancan ba to sai an ba shi cikon kuɗi <laughs> an gane ku <laughs> eh musulunci wai wakar kuma ana jinkirta wannan ramuwa lishin shiddatin harri in akwai zahi to ana bari har lokacin zahi ya wuce wal bardi in akwai sanyi kwarai ana bari sai lokacin wannan sanyi ya wuce walhamili in mace ce mai ciki ta wa wata rauni to za a jinkirta da wani har sai ta haihu bayan wujida in an samu man yarji wanda zai shayar da wannan yaron nono to shikenan sai a karba a ba wani in kashe ta za a yi a kashe ta in ramuwa ne a rama wa illa in ku ba a samu mai kula da wannan yaro ba fa ila misali to sai an yaye wannan yaro don ka abin ya shaye shi don ba shi da laifi wa awliya uddami al asabat waliyan jini su ne a asibbai wato wanda suka hada wajen uba dangin uba wanda ko uba guda ko kaka guda su dai asibbai dangin uba bayan kudu bi abu ba abin kuma ramuwa ta faɗi idan sashe daga cikin waliyan jini sun kai rangwani mutum hudu ne ko uku aka kashe musu uba kisan ganganci sai ɗaya ya ce shi ya yahe ya haƙi to ba za a kashe wannan mutum ba don ya samu wani ɓangare na jinin ubansu sai dai a koma ga diya gaba ga yanan wa eh, abdi ana ba da zaɓi ga bawa idan ya kashe wani bai na katilihi tsakanin ko su sa a kashe shi wasu ko su karɓe su mai da shi bawa bai nista hayahu idan shi waliyin jini ya rayar da wannan bawan ya ce ba za a kashe shi ba sayyara yi rubutu sai a kira mai gidan bawa a zaba shi zaɓi fiftikaki ko dai ya fanshi bawa ne ya biya biddi ya biya biya ya kasu bawa ne in yana so diya wannan wanda an kashe wa islami ko ya miƙa musu shi ya zauna lafiya ko ya biya biya wanda an kashe ya karɓi bawa ne ko kuma ya ba su bawan shi kenan an huta na eh. eh wato idan aka wa mutum rauni a kai shi asibiti koko yana gida yana jinya bayan raunin nan yana cin abinci yana sha ya san kowa kowa ya eh, zo gaishe shi da komi to kawai kuma sai yi mutuwa ta zo to sai a ce ba ciwon nan ne ya kashe shi ba shakka ta shigo yana yiwuwa wani ciwo ne ya shiga ya taka kawun barawo na gane ko to don wannan shakka su yan uwa ne sai su rance cewa ba wani ciwon da ya kashe shi illa wannan da an kai mashi su hamsin billahi la ilaha illa huwa wane ya mutu saboda raunin da wane ya masa so hamsin in su hamsin ne kowa ya rance guda in su ashirin da biyar ne kowa ya rance biyu haka dai komi yawan su komi kankantar su haka za a abin nan in su ɗari ne to nan ne aka ce to mutum hamsin za su rance ko ko wani sai a raba rantsuwar guda hamsin a bashi ɓare tunda babu raba rantsuwa sai ya rance rantsuwa guda wasu suka ce eh haka za a yi tunda kowa na da haƙƙi kashe wani bawon wani bawon wani ne ya kashe wani mutum da ya kashe da to sai in an kama bawon za a mutu da shi kasan za a kashe bawa in ya kashe da eh. to me kuke so kashe muku shi kuke so a yi ko kuna so ne in sun ce a ba mu so a kashe shi sai a tambaye mai bawa a ce to bawon ka bai mutu ba kana so nai ce kana so na a to kawo diya da dubu sai a leƙa musu ya ɗauki bawa ne ko kuma ya basu da shi can ta da biyar da za su yi da shi tunda dai sun rayar da shi ba kashe shi za a yi ba duk abin da za su wannan nasu to fasulun mun gama da abin nan me ake ce mai da turanci mada kenan ko kisan ganganci amdu eh eh mada ko kisan ganganci to sai abin nan kuskure amma kaza amma kuskure fafin nafsi diya in ya zare ne an ga kashe za a ba da diya alfu dinare dinare dubu za a akan waɗanda suke muta'amuli da zinariya wasna ashar alfa dirhamin ko dirhami dubu goma sha biyu ala ahalil warq akan waɗanda suke amfani da azurfa Wani atun minal ko kuma raƙumi abin nan ɗari ala'aliya akan masu raƙuma makiyaya wani muhammasa ita diyar raƙuma ko diyar kuɗi ɗin za a kasa ta kashi biyar raƙuma ishiruna za a ba da ishirin na ibnu labur wa ishiru sannan ishirin na bintu labur yar mai shayarwa wacce ɗan mai shayarwa na mace wa ishiru na bintu makhal sannan da bintu makhal yar mai naƙuda ta mace guda ashirin wa shiru na hekka hekka ishirin wa shiru na jaz'a sannan jaz'a ashirin kaga ishirin sau biyar ɗari ke wabil amdi in ya zan ganganci ne alal ƙauli biha idan an komo kan diya ɗin in ya zan diyar abin nan diya za a karɓa kalhaɓai an ce kamar na kuskure Wasu sulhu ko ko an kai sulhi ala mubhamatin akan kisa wanda yake shiful amdi wato wanda ba a gane kuskure ne ko ganganci ne ba murabba to gudu za a kasa bayan kudu banu da goni. waɗannan sai su haɗi sai a bada 25 biyar wayo ka fi kullum min albawaki 25 sai a rike 25 biyar ga dukkan sauran da sun ka rage bintu da da 25 bintu mahal 25 hikka 25 jam'a 25 wal mazhabu abinda an mazhaba ta malik anna shibh al amdi cewa shibh al amdi batilu babu shi eh ko dai amdi ko khata'u babu shibh al amdi abinda ake ce ma shibh al amdi kamar mutum da ya dauki bulala ya bugi mutum sai ya mutu in gari ba da gangan ya doke shi ya yi ganganci amma ko bulala galibi ba ta kashe mutum galibi bulala ba ta kashe mutum sai dai ya zafi to wannan shi ne shimul amri a doki mutum da abin da iri ne ga galibi bai kashewa to zai ya mutu to shi bula shi ne shimul amri to mahi yawan almajirai imam maliki sun ce wannan in dai har haka kama to ganganci ne ba wani magana kuskure tun da gangan yadda kai yawa wakila bisa hati an ce akwai shi ya inganta bai je bihi sai diya ta wajaba da shi murallaza amma za a kaurara ta salasu na hikka hikka talatin wa salasu na jaz'a jaz'a talatin wa arba'u na khalifa khalifa arba'in wato khalifa shine raƙuma mai ciki falkadau in ya zan diya ta kuskure ce alal aqilati dangi su ka biya wa wal asabatu ne asibai waɗancan dangin uba bai lam yakun in bai da su babu waɗannan asabab fal mawali to iyayen gida ne wanda yake da muwalati da su ko muwalati na bauta ko muwalati na hil akwai hilf kamar mutum eh, ya yi alkawari da wata kabila na taimakon kai da kai in wani abu ya same ya same su in wani abu ya same su ya same shi in yi rayuwa in mutuwa in yaƙi in shiri duk wanda sun ka shirya da shi ya shirya da shi wanda da sun ka bata da shi ya bata da shi shine hil to wanda yake da irin wannan tsakanin shi da wannan ana iya jingina shi gare shi ce a ce mai abin nan kun gane a jingina shi ga waɗannan mutane <laughs> kun gane ko yawa shine hil yan kabilun laraba suna yi ne abin nan eh, kamin musulunci akwai irin wannan da aka yi a cikin makka annabi sallallahu alaihi wasallam kamin wahayi cewa duk wanda ya taho cikin makka ya ban dan makka abin da ya same ya samu mutanen makka abin da ya samu mutanen makka ya same shi shine yake cewa an yi wani zaman kulle alkawari gidan abdullahi bin jana'ana zamanin jahiliya da cikin musulunci ne ma an ka kira shi ga irin wannan zai amsa saboda akwai makarimin akhlaki cikin sa an yi wannan hilf don taimaka ma mai rami to ko muwalati na bauta kaman in wasu kabila sun mallaki bawa sun ka yanta shi to ya zama dan uwansu maulal an fi anfusihim babban bawan mutane shi ma cikin su yake to shine mawali an gane ko wanda bai da asibbai su waɗannan mawali na shi iyayen gidansa su ne za su ci gaba da biyan wannan biya Ba in lam yakun idan babu su bai da asabatu bai da mawali ba baitul mali to sai baitul mali ta dauka wa yaqilu ala dhimmi ahli diwani wanda zai biya diyar kafirin amana mutanen da suke cikin rijista guda da shi wato idan an ci gari da sulhu ko kuma an ci gari da galaba da za a rubuta sunayen mutanen garin ga ainihin rijista kowa zai rijista sunansa a wurin kowane gari suna da rijistar su to idan wani daga cikin waɗannan kagarai wani ya kisan kai wanda yake za a azadiya to duk wanda a cikin wannan littafi na wannan diwa na wannan rijista to za a ɗora mai wani abu ya biya na wannan diya a gama biya an gane ko shi ne wato na kafirin amana wato kusan kuma ana raba ita diyan nan da hasabin ijtihadi bisa gwargwadon ijtihadin mai shari'a ala a ahwali bisa gwargwadon halayen su mutanen da ke biyan biyan. wato abin nan alal musi kadar hu alal muqtir kadar mai wadata a aza mai gwargwadon wadata ta yi wanda aka talaka aza mai gwargwadon talaucinsa wala ruka zuganiyun bi makirin ba za a kama mawadaci ya biya na talaka ba waljani ka gai shi ma mai lehin za a dora mai kamar waninsa shi ma in fakiri ne a mai gwargwadon talaukinsa in gani ne a mai gwargwadon wadatarsa ba a cewa to tun da shi ya ɗebo ta shi ya cicciko bari a dora mai mai yawa a'a shi ma zai zama kamar ɗaya daga cikinsu wa alaihi ya ci ƙabatin mumina kuma bayan haka za a yawa jama'a kansa ya yanta wuyayen bauta na mumin kama ta ƙaddama kamar yadda ya gabata fi wa zihari ta wajen azumi da bayanin zihari bayan lam yajid in bai samu bai wanda zai yanta ko ba wanda zai yanta ba ba mu shaharai sai ya azumi na wata biyu mutu ai jere wato in ya fara ba zai yanke masa sai ya gama wata addadan da ta'addudul qatla kuma wannan wayan bauta ya addabi idan ya kashe mutane da yawa ya kashe mutum goma to zai biya wuya ya bauta goma ko wani sai ya yi mai nashi wala ya da'ama fiha amma cikin wannan kafara ba ciyarwa imma al wa imma siyam babu ciyarwa da kafara kisan kai ba ba da ciyarwa wala ta tahmilu al to amdan kuma su dangi ba su ɗaukar diyyar kisan ganganci wanda ya kashe wani da gangan shi zai biya dama ɓangaren da za su ɗauka shine ɓangaren kuskure wala abda haka wanda ya kashe bawa shi zai biya da kai ne ba da dangi ba su ɗauka wala tiraba haka na an kashe mutum cikin anguwa ba san wanda ya kashe shi ba ana ta bincike sai wani ya hito kawai wace ai shi ne shi ya kashe shi kuma dama ya faɗi ai ya ce zai <laughs> to ya je ya ji da kansa in dai ba a kashe shi ba to ya je ya biya da kai ne ba ba wanda zai taimake shi wala qatilu nafsi haka wanda ya kashe kai ne shi ba kisan kai ne amma ba diya <laughs> wannan hadarin ne <laughs> ba a cewa tun da ya kashe kai ne ya yi kisan kai a dora ma dangi diya su biya a wannan ya kashe kai ne gaban sa eh ya a to wannan ruwa ne ba an yi magana can baya ba dangi dai ba su dauka saboda haka in bai mali za ta taimaka mai to ga su ta shi da ita yawa eh, wala duna sulu haka nan duk abin da yake bai kai sun diya ba to ba ruwan dangi shi mai abin ya ji da kansa wadda ya zimmi diya kamilan amana ne diya diyatil muslim rabin diya musulmi ne duk kafiri komi girma ne komi makami ne rabin musulmi yake wal majusi in ko ba majusi ne kamar a ce arni kama ne ake dirhami dirhami ɗari takwas wawun ta kullum eh, kulle tinjin binisin ko kuma mata kowane kala to rabin diyar namiji musulmi namiji rabin diya ta shi a diya mace musulma kafirin amana rabin diya ta shi a diya mace kayar amana ba majute ɗari hudu rabin diya kai shi addiyar matar shi kun gane ku wa bin raƙiƙi ƙimatu in ko bawa ne a yi mai kuɗi a biya abin duk kuɗi ne ya kama malam tu jawul diyatal hur muddin dai ba kima dai ta wuce diyar ɗa ba in diya ta in kuɗi dai an kai mai kuɗi ya ya diyar ɗa domin sai a tsaya akan diyar ɗa a bada diyar ɗa don ita a kallo wajen ya yi tusabi wal majanuni kalkafai sannan barnar yaro da mahaukaci wannan duka za a ɗauke su akan kuskure na ba a ɗauka su akan ganganci mahaukaci ko ya kashe wani ba a kashe shi yaro ko ya kashe wani ba a kashe sai dai a biya diya na eh. to nan sai a yi abin nan sai dai ijtihadi tun da ya zan sababi guda ne mota ta kwaɗi eh don faɗuwar mota bai zan kamar takobi ba gudun eh, ba motsa ce ta buge mutane ba hmm, kamar mutum hudu ko biyar ta a a'a wajen magana ka fara da an ce ta addada bi ta addada katala eh to wannan ana iya cewa saboda nauyin abin kuma mota ce sai a ce zai yi guda to yana yiwa mutum ya yi bari da mota ya kashe mutum kaga in ya zan talaka bai da abin da zai yi wannan abubuwa tun da babu da ami kaga wata wata shi ne to faslun a tsaya nan